This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Yau Litinin uku ga watan Fabrairun shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda a cikin shirin namu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamaru da Chadi karfe uku kenan agogon Ghana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labaran duniya. To Mahmud shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai gana da shugabannin kanada Mexico da a yau Litinin 'yan kwanaki bayan da ya sanar da sanya sabon haraji akan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen biyu da kuma China. Shugabannin tarayyar Turai sun gana a yau Litinin don tattaunawa akan yadda za su karfafa tsaron nahiyar su don magance barazanar Rasha. Kasashe mambobin hukumar lafiya ta duniya ta WHO za su tattauna akan batun rage kasafin kudin hukumar da dala miliyan 400. To kanin labaran duniyar kenan. Sirar Rwanda continue after the Shugaban kasar Burundi Everest Indashimi kenan yake gargaɗi ga Rwanda kan ta kiyaye barin 'yan tawayen M23 su yi amfani da yankunan Congo da suka kwace wajen kaiwa Burundi hari. To a Najeriya kuwa masu ruwa da tsaki a fannin man fetur na ci gaba da tsokaci bayan da kamfanin man dangote ya rage farashin litan man a kasar. To ko menene ya sa ba a cika ganin tasirin ragin farashin man nan take ba? Abu ne wanda yake in aka zo aka rage kaya aka rage farashi kana da kaya hannu ah, ba za ka iya sai da wannan kayan a ƙasa da yadda ka saya ba. za ku ji ƙarin bayani muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda ya nazari kan damuwar da hukumar unicef mai kula da ilimin yara ta majalisar ɗinkin duniya ta nuna dangane da matsalar adadin yaran da ba sa zuwa makaranta a najeriya kazalika muna ɗauke da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana to amma fa za mu fara ne da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai gana da shugabannin Canada da Mexico a yau Litinin 'yan kwanaki bayan da ya sanar da sanya sabon haraji akan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen da kuma China. Matakin da ya sa suka yi alkawarin mai da karin wato martanin kara haraji akan kayayyakin Amurka da daukar wasu matakai. Sabon harajin dai ya shafi manyan kasashe uku abokan hulɗar kasuwancin Amurka, amma Trump ya ce a ƙarshe matakin zai ƙarfafa muradan Amurka. duk da yarjejeniyar cinikayya ba tare da wani shinge ba da ya cimma da Kanada da Mexico a lokacin wa'adinsa na farko. A ranar Asabar ne Trump ya sanya ƙarin harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin ƙasashen biyu da zai fara aiki gobe talata ya kuma sanya wa China ƙarin harajin kashi 10 cikin 100 bayan wanda aka sanya wa ƙasar a baya. Trump ya yi kirarin cewa kasashen uku ba su yin abin da ya dace don hana kwararar bakin haure da kwayar fentanyl zuwa Amurka. Shugabannin tarayyar Turai ta EU sun gana yau Litinin don tattaunawa akan yadda kasashen kungiyar za su karfafa tsaron nahiyar don magance barazanar Rasha da kuma yadda za su tankari shugaban Amurka Donald Trump bayan da ya yanke shawarar sanya haraji akan kayayyaki daga kasashen kanada Mexico da China. a wata tsohuwar fadar masarautar brussels da aka maida wurin taro shugabannin mambobin kasashen eu 27 za su kuma yi liyafar cin abincin rana tare da sakatare janar na nato margarita da yamma kuma da prime Ministan birtaniya keir starmer antonio costa shugaban majalisar dattawan tarayyar turai ya bayyana taron na kwana ɗaya a matsayin wanda za a mai da hankali akan manufofin tsaro amma ba babban taro ba ne da nufin tattauna batutuwa ba tare da ayyana ko ɗaukar wani mataki ba a hukumace to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma bari mu fara da batun rikicin da ke kunno kai a tsakiya da kuma gabashin Afirka. Inda shugaban Burundi Everest shimiye ya ce ba zai wata wata ba wajen ɗaukan matakin soji akan su Rwanda. muddin mayakan 'yan tawayen m23 suka yi amfani da yankunan jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da suka kwace wajen kaiwa burundin hari gasar fil hashim gume da fassarar rahoton moses harvey rimana kusan shekaru goma kenan dangantaka tsakanin birnin da ruwan da ta fara taɓarewa yanzu haka dai kasashen biyu na cikin haɗarin afkawa faɗa da makamai kai tsaye bayan gargaɗin da shugaban ƙasar burundi everest indishimiye ya yi shugaba indishimiye ya ce shirin ruwan da ba kawai ta yi amfani da 'yan tawayen m23 ba ne don karɓe yankuna a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a'a a ƙarshe don kai wa burundi hari. Rwanda continue afin des conquêtes le territoire dans notre pays. Je sais qu'il va arriver même au Burundi. Ya ce idan da ta ci gaba ta mamaye duk wani yanki na jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ba za ta zauna ta kalli abin da ke faruwa ba. Shugaban Burundi ya ce ruwanda na horar da matasa 'yan gudun hijiran Burundi tare da basu makamai domin su shirya kai wa Burundi hari. Ya ce idan ba ɗauki mataki ba zai rikide zuwa rikicin yanki. Burundi ta zargi Rwanda da ba da mafaka ga masu yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a shekarar 2015 waɗanda suka so hamɓarar da shugaban ƙasar Fiya Nkurunziza. Burundi ta ce Kigali ta horar da matasa 'yan gudun hijirar Burundi da sojoji da suka shiga ƙungiyar 'yan tawayen Red Tabara da ta kai hare-hare da dama a Burundi a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar kunku a shekarar ta gabata. Lamarin da ya kai ga kashe fararen hula da dama ciki har da sojojin Burundi. ministan harkokin wajen rwanda olivia nduhunge ya ce zarge-zargen da shugaba indishimi ya yi ba su dace ba ya ce aikewa da sojojin rwanda zuwa jamhuriyar demokradiyya congo na da nufin raunanar rwanda Uh, they are trying to destabilize Rwanda because they are uh, allied with the FDLR ya ce suna ƙoƙarin hargitsa ƙasar Rwanda ne saboda suna uh, ƙawance da dakarun FDLR na kisan kare dangi kuma an jirge sojojin birnin da akan iyakarmu don kawai su dagula mana zaman lafiya don haka birnin da ce ke ƙoƙarin hambar da gwamnatin Rwanda ta hanyar waɗannan sojojin da ke ƙawance da FDLR da sojojin haya na turai da sauran sojoji. a cewar majalisar ɗinkin duniya fiye da mutane 700 ne a kashe yayin da akalla mutane 2,800 suka jikkata tun bayan da ƙungiyar 'yan tawayen m23 ta kwace goma wani muhimmin gari a arewacin kiba da ke gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo a makon jiya jamhuriyar demokaradiyyar Kongo da burundi sun kauracewa taron shugabannin ƙasashen gabashin afirka da aka yi ranar laraba da ta gabata a ranar juma'a ta gabata ce ƙungiyar raya ƙasashen. ta gudanar da wani babban taro na musamman wanda ya Allah wadai da 'yan tawayen M23 da suka karyar karya ne tsagaita wuta. Brandon Kintu ɗan majalisar dokokin Uganda ne a kwamitin tsaro da harkokin cikin gida na majalisar. The ongoing crisis in eastern DRC has far-reaching implications for the region. It therefore ya ce rikicin da ake ci gaba da a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo ya yi tasiri ga yankin, don haka yana yin barazana ga zaman lafiyar tattalin arziki. Yana ƙara haɗarin bala'o'in jin ƙai da kuma haifar da rashin tsaro da ka iya bazuwa cikin ƙasashe makwabta. duk da kiraye kiraye da kasashen duniya suka yi na tsagaita wuta an ce 'yan tawayen m23 na rwanda sun ci gaba da kai har-har zuwa kudancin kibu na birnin bukavu kinshasa ta kuma zargi rwanda da safarar ma'adanai daga kasar rwanda ta musanta goyon bayan 'yan tawayen da wasu zarge-zarge ana sa ran kungiyar kasashen gabashin afirka da sadc za su gudanar da wani taron haɗin gwiwa nan ba da daɗewa ba dan magance tashashen hankulan da ake fama da su a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo. To a gaida sarfi Hashim Gumel ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. Ƙasashen mambobin hukumar lafiya ta duniya ta WHO za su tattauna kan batun rage kasafin kuɗin hukumar da dala miliyan 400 bayan da shugaba Trump ya ɗauki matakin janye Amurka daga haɗakar wato ƙasar da ta fi ba da kuɗi a hukumar kamar yadda wata takarda da aka fidda yau litinin ta bayyana. Da yake buɗe taron kwamitin gudanarwar hukumar na shekara-shekara babban daraktan hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya kuma kare wasu sauye-sauye da suka yi tare da ƙara yin kira ga amurka da ta sake duba batun ficewarta da kuma tattauna da hukumar akan ƙarin wasu sauye-sauyen za a tattauna batun rage kasafin kuɗin a taron da hukumar za ta yi a geneva daga ranar uku zuwa 11 ga watan fabrairu a lokacin da mambobin hukumar za su tattauna akan kuɗaɗensu da kuma ayyukan da za su yi a shekarun 2026 zuwa 2027 Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na shirin ganawa da jakadan Amurka na musamman a gabas ta tsakiya Steve Witkoff a yau Litinin a yayin ziyararsa birnin Washington don tattaunawa akan batun tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas da sauran batutuwan da suka shafi yankin. ofishin netanyahu ya ce shi da witkoff za su tattauna batun tsagaita wutar isra'ila zaman ganawar dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake sa ran fara tattaunawa a kan mataki na biyu na yarjejeniyar tsagaita wuta a cikin wannan makon inda ya kamata bangarorin biyu su amince a kan wasu batutuwa kamar sakin sauran mutanen da kungiyar hamas ta yi garkuwa da su da kuma kawo ƙarshen yakin da aka fara a watan oktoban shekarar 2023 ana sa ran witkoff zai tattauna da jami'an masar da kata bayan ganawarsa da netanyahu wato sauran kasashe biyu da suka shiga tsakani aka cimma yarjejeniyar tsagaita wutar a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya masu ruwa da tsaki a harkar man fetur na ci gaba da tsokaci bayan da kamfanin man dangote ya rage farashin litar man daga 950 zuwa 890 a cikin sanarwar da ya fitar dauke da sa hannun kakakin kamfanin Anthony Chiejina. Sanarwar ta ce sassaucin farashin na naira 60 da aka samu a kowace lita ya fara aiki ne a ranar asabar ɗin da ta gabata. Daga Abuja ga Rukayya bashi da karin bayani. sanarwar ta ce rangwamen farashin da aka samu ya zo daidai ne da faduwar farashin man fetur a kasuwar duniya kuma sanarwar ta kara da cewa kamfanin na dangote na son rangwamen farashin ya isa ga talakawan kasar domin sauƙaƙa musu halin da suke ciki da kuma bunƙasar tattalin arzikin kasar yan kasar dai na ci gaba da cewa ba kasafai rangwamen farashin ke isa gare su ba hakan ya sa na tuntubi alhaji zarma mustapha da ke matsayin shugaban sashen gudanarwa na kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta wayar tarho inda na fara da tambayar sa game da sassaucin farashin litar man fetur da kamfanin dangote shelanta da kuma korafin talakawan kasar na cewa saukin farashin da ake samu baya isa gare su sai kada baki yake cewa eto eh gaskiya yanayin yadda sha'anin harkar mai yake a wanda yake ya kamata a yi la'akari mutane su lura cewa ba abu bane wanda yake kaman kowane irin kaya na kasuwa abu ne wanda yake in aka zo aka rage kaya aka rage farashi kana da kaya hannu ba za ka iya sai da wannan kayan a ƙasa da yadda ka saya ba. To ka batun sauki da ka faɗi yaushe kuke ganin talakawan wato Najeriya za su sayi mai mai sauki a gidajen mayukanku? eh to eh, abin da yake faruwa ba yin 'yan kasuwa ba ne abu ne wanda yake policy ne na federal government da ta yi regulating din ita downstream subsector wanda yake kasuwa ita za ta yi hali za ta yi kanta abin yanayin yadda muka same shi mu ma haka za mu sai da shi. Sada Dikko ɗaya ne daga cikin masu hada-hadar man fetur a ƙasar ya bayyana cewa matakin da kamfanin na Dangote ke ɗauka na sassauta farashin man fetur ka iya tasiri wajen sauƙaƙa farashin litar man fetur a ƙasar. Lahu talakan Najeriya an yi breaking wannan monopoly na NNPC. Dangote yana yana iya zama shine determining factor na farashin mai a ƙasar nan. tunda Allah ya bashi capacity yana da refinery dinnan kuma suna refining A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Nasir mai nasara, manazarcin tattalin arziki a jami'ar Usmanu Dan Fodiyo da ke jihar Sokoto, na ganin kwan gaba baya da farashin litar man fetur ke yi a kasar ka iya ya gwiwar masu son zuba jari a kasar. Yawanci 'yan kasuwa suka yi kasafi cewa za su sayi abu kaza a kan kaza za su yi abu kamar misali shi farashin duk wanda ya yanke hukuncin zai sayi lita a kan kaza so duk lokacin da aka samu wani canji so za ka ga wannan ainihin shawarar da yanke dole sai ya dawo ya sake canza ta sannan kuma baya ga haka haka nan akwai wanda ake dan samun kalubale abin da shafi saka hannun jari mahi yawanci masu saka hannun jari ba su son irin wannan sha'ani na hawa da saukan farashi saboda yana kare ma mutum gwiwa so duk wanda ke saka jari baya son irin haka nan so mahi yawanci zaka ga wasu ke saka jari da kasashen waje jikin su zai mutu ba za su kawo kuɗin su su sa a nan ba yan kasar dai na ci gaba da kokawa bisa matsatsin rayuwa da suke ciki biyo bayan cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta yi rukayya basha muryan amurka daga abuja a Najeriya. A gaida Rukayya Basha, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika ko da yaushe ake so. za a zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumadumansu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Batun yara da ba sa zuwa makaranta na ɗaya daga cikin matsalolin da ke ci gaba da fuskantar gwamnatoci a Najeriya musamman ma dai a arewacin Najeriya. Kawo yanzu dai wani ƙididdiga da hukuma hukumar samar da ilimi ta duniya wato unicef ta fitar ya nuna cewa akwai yara kusan miliyan goma sha takwas da dugo biyar da ba sa zuwa makaranta kuma kashi sittin daga cikinsu yara ne mata to kowane irin kokari kungiyoyi musamman na arewacin najeriya ke yi na ganin an samu karuwan yara da ke halartar makarantu a sassa daban-daban na yankin tambayin kenan da shirin ilimi garkuwar dan adam na wannan makon ewa da dr bashir yankuzo shugaban wata kungiya ta malaman addinin musulunci domin samar da jagoranci na gari mai suna isit e wato wannan kungiya ta mu isit e islamic scholars and expert community initiative for development in nigeria wato kungiyar haɗaka tsakanin malaman musulunci da kwararru a fannoni daban-daban na rayuwa domin kawo ci gaba a cikin al'umma mun tsaya mun kalli matsalar da wato ainihin ke fuskantar al'ummar musamman arewacin najeriya najeriya wanda wannan matsala ta barace-barace da wato ainihin zubar da mutunci na da alaka da abubuwa kamar guda uku na farko dai akwai rashin gane cewa watsi da 'ya'ya cin amana ne na allah masu asala sai na nuna cewa dukkan yaro yakan zo duniya ne baya da laifin komai iyaye su ne na farko wurin wato ainihin mai da yaro wanda zai koma annabi sa sai ke cewa kullum mauludun yuladu alal fitra saboda haka duk iyayen da suke watsar da haƙƙin da ke kansu su na ƴaƴansu to sun ci amanar Allah subhanahu wataala sannan abu na biyu akwai mutuwar zuciya idan zuciya ta mutu to duk abin da kake ganin yana da kima ita zuciya za ta gabe da kima to wannan shi ke kai abu na uku na rashin sanin mutunci gaskiyar magana wato halaye da ɗabi'un mutanen mu na bukatan canji shi yasa muke magana akan attitudinal change canza hali wato canza yadda muke kallon abu ba zai yiwu ba mutum ya je yana zuban ma kansa da mutunci yana neman a bashi kuɗi ko a bashi wani da taimako saboda kasawar da ya kuma yana ganin wannan abin a matsayin sana'a idan aka tsallaka arewacin najeriya ka je wajen arewacin najeriya za ka ga waɗanda suke baran nan waɗansu su baran a wurin sana'a ne kai akan ɗebi yara labarin da muke samu akan ɗebi yara musamman domin a je a yi wannan bara a matsayin ana kallon ta sana'a saboda haka matakai da muke fatan insha Allah ɗauka shine yaya za mu mu fito kwaro-kwaro al'umman mu su gane cewa lallai bara cin mutunci ne roƙo zubar watsar da mutunci ne watsar da 'ya'ya su yi wato ainihin su nemi yadda za su rayu cin amanar Allah ne canza mutane hali da tunani akan wannan sannan bayan nan dangane da karatun yara akwai wani wato ainihin yunkuri da muke yi non biological parenting misali wanda suke ba iyaye ba amma su yadda za su ɗauki nauyin da irin iyaye za su ɗauka wanda yasa muka fito da wato indigent student support initiative wanda za mu yi ƙoƙarin samun yara waɗanda suke son karatu amma babu hali hali a nemi waɗanda suke da hali su suna wani wurin su yadda a haɗa su da yaro ɗaya biyu ko uku yana karatu a makaranta wance da wance ɗaukan nauyin biyan kuɗin makarantarsa yana kan wane da wani cikin wanda suke da hali wani ya ɗauki ɗaukin yara biyu ko yaro ɗaya ko yaro uku a ire-iren waɗannan makarantun da karantarwansu da sauransu yana kansa sannan mu kuma a matsayin mu na kungiya IC muna kula mu tabbatar cewa na'am wannan makarantun suna ba da wannan karatu din shi kuma wanda ya ɗauki nauyin haƙƙin zai bayar yana ba da wannan na wato haƙƙin da ke kansa sannan kuma su waɗanda suke wato yaran amanan kula na hannunsu kuma basu da hali ya zama sun tabbatar yaran da yana zuwa makaranta lalle ne mu fito mutanen mu su fahimci ba maganan me yasa ake wulakanta mutanen mu suna bara me yasa ake koran su suna bara a'a gane cewa baran nan wulakanci ne cin mutunci ne watsar da yara kuma cin amanar Allah ne a fito karar mutane duk su fahimci wannan sannan wanda yake shi dalili yasa misali talauci ko rashi ko kasawa to wannan sai a samu wato ainihin taimako da za a iya taimakawa yaran nan su samu sana'a yaran nan su samu abun yi yaran nan su samu ilimi idan aka ci gaba da wato kyale yanda abubuwa suke kara taɓarɓarewa waɗansu ba ma baran suke ba zuwa suke suna fita suna fasikanci suna lalata wanda suka shafi 'yan mata duk wannan labarukan mun same su waɗansu yaran da suke fita su ma ba baran suke ba suna fakewa ne da cewa ba su da kaza ba su da kaza su je suna ɗauke-ɗauke kayan mutane abubuwa daban-daban na faruwa cikin al'ummar mu to samun nasara akan irin waɗannan matakai dai na bukatar ƙungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama Da kowane rawa masu kare haƙƙin bil'adama ke takawa wajen tabbatar da kawo ƙarshen irin wannan matsala na rashin karatu ga ƙananan yara musamman arewacin najeriya tambayar kenan da na yawa comrade musa jika wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a arewacin najeriya to wannan abu da ka tambaye ni wanda ya shafi haƙoƙi na bil'adama da kuma yara da mata ga baki daya wani abu ne wanda yake ya fi yawaita arewacin najeriya wanda kuma in ka kalli yan uwanmu na kudancin najeriya din ba haka suke ba mu muna haihuwar 'ya'yan ne amma kuma ba mu da lokacin da za mu ba su tarbiyya mu da su sai dai mu ɗauka mu kai ma malamai a wasu ƙauyuka haka wanda yake abun ma yanzu ya wuce ƙauyuka ya shigo cikin birane cikin biranen kuma za ka ga yaron ma da shi kanshi ma bai iya wanke ma kanshi ba hayan da ya ba ma balle ya ce zai wanke mu wani ko kuma ya taimaki wani sai dai kawai aka bar su da gararan ba kowane lungu ka shiga za ka gansu suna ya wuce wucen yahucen su wanda kuma an fake da abin da ya shafi addini ana cewa sun tafi neman ilimi ne na addini ko kuma idan ka tsaya ka kalla sai ka ga akan tashi ne a biyu babu ba ga ilimin addinin ba ba kuma ga ilimin zamani din ba so kaga wani abu ne wanda yake yana da takaici yana kuma da bakin ciki abu ɗaya ne wanda yake kullum mukan lura da shi shine mukan yawan kira ga musamman su iyayen yaran domin mu muna ɗaukar laifin a kansu ne amma kuma kowanne kuma in ka dora mashi laifin sai ya ce maka ai eh, talauci ne ko kuma ba yanda zai yi ko kuma an mutu ko mace ta ce an mutu ne an ban mace yayan babu yanda za ta da su shi za ta sa su ta mika ma malamai na tsangaya domin su kula da su to amma wannan kuma ga baki ɗaya ba hujja bane domin yayayen nan ko ina a najeriya da kudu kudanci da arewaci da gabashi da ko'ina duk ana haifan su to amma babu inda taɓarɓarewan ya kai lalacewan da ya yawa irin a arewacin najeriya da wannan abu ne shugabanni suka mai da hankali a kai da zai ceto mutuncin arewan da kuma al'umman kuma arewa din domin abin da muke kallo kar lokaci ya ƙure mana ya kasance 'ya'yan da muka haifa da jikokin da muka haifa kuma su zama ba su da wani amfani a al'umman kasa so saboda haka wannan wani babban gibi ne wanda ya shafi arewacin najeriya a bangaren abin da ya shafi ilimi to masu sauraro saboda kowane lokaci a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu dora a madadin jami'ar hukumar da ta ba da umarni da daidaita shirin Jolly of Gresham naku baban yace cifrin ke cewa a huta lafiya sai wani mako. An hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo. To a gaida baban gida Jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da saƙon Suleiman Alhaji Bahari mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauran rediyo ta afirka reshen jihar da magaram wanda ya ce salam yawai hausa a yau babban abin da ke ci mana tuwa kwarya mu al'ummar jihar da magaram shine katse wutar lantarki da ruwan sha a cikin 'yan kwanakin nan don haka muke kira ga gwamnatin ceton mu nijar ta cnsp karkashin jagorancin janar abdulrahman ciyani don allah su gaggauta daukan mataki kan kawo ƙarshen wannan matsala Samaila Agnes Malafaturi sakonka ne na gaba inda ka ce salam biyu Hausa. Yau na shigo wannan fili mai albarka ne domin na nuna takaici na akan matakin da mai girma gwamnan mu na jihar Borno, Farfesa Umar Baba Babagana Zulum ya ɗauka kan rusa gidajen mutane da suke kan hanyar unguwar Balori domin gina filin jirgin sama a gun. To ya kamata a biya waɗannan mutane diya. sai sakon alhaji umar fo'eva gashuwa da adam a adam gashuwa waɗanda suka ce salam biyoyi hausa matakin rundunar 'yan sandan najeriya na fara aiwatar da umarnin da aka bata na tabbatar da an bi tsarin inshorar ababen hawa a ƙasar zai taimaka sosai wajen kiyaye dokokin tukin ababen hawa sai kuma sakon shehu adamu rijau wanda ya ce hakika akwai bukatar shugabanninmu su gyara salon tafiyar da mulkinsu a najeriya domin gaskiya alkalman da muka yi lissafin gwamnatin daban sakamakon da ake samu kuma daban ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga wannan sakon. albishirinku shin kuna neman labarai da ɗumi-ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa to ku garzaya dandalin whatsapp na sashen hausa na muryar amurka domin samun biyan bukata za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu kudu kudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu sashen hausa radio ta yanzu kuma ga Maryam da labaran duniya a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai gana da shugabannin Canada da Mexico a yau Litinin 'yan kwanaki bayan da ya sanar da sanya sabon haraji akan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen biyu da kuma China. Matakin da ya sa suka yi alkawarin mai da martanin kara haraji akan kayayyakin Amurka da daukar wasu matakai. Sabon harajin dai ya shafi manyan kasashe uku abokan hulɗar kasuwancin Amurka. Amma Trump ya ce a ƙarshe matakin zai ƙarfafa muradan Amurka. duk da yarjejeniyar cinikayya ba tare da wani shinge ba da ya cimma da kanada da mexico a lokacin wa'adinsa na farko a ranar asabar ne trump ya sanya harajin kashi 25 cikin 100 akan kayayyakin kasashen biyu da zai fara aiki gobe talata ya kuma sanya wa china karin harajin kashi 10 cikin 100 bayan wanda aka sanya wa kasar a baya Shugabannin tarayyar Turai ta EU sun gana yau Litinin don tattaunawa akan yadda kasashen kungiyar za su karfafa tsaron nahiyarsu da magance barazanar rasha da kuma yadda za su tankari shugaban amurka donald trump bayan da ya yanke shawarar sanya haraji akan kayayyaki daga kasashen canada mexico da china a wata tsohuwar fadar masarautar brussels da aka maida wurin taro shugabannin mambobin kasashen eu 27 za su kuma yi liyafar cin abincin rana tare da sakatare janar na nato mark da yamma kuma da prime ministan birtaniya keir starmer Ƙasashe mambobin hukumar lafiya ta duniya ta WHO za su tattauna kan batun rage kasafin kuɗin hukumar da dala miliyan 400 bayan da shugaba Trump ya ɗauki matakin janye Amurka daga haɗakar wato ƙasar da tafi ba da kuɗi a hukumar kamar yadda wata takarda da aka fidda yau litinin ta bayyana. Da yake buɗe taron kwamitin gudanarwa hukumar na shekara-shekara. babban daraktan hukumar who tedros adnam ghebreyesus ya kuma kara wasu sauye-sauye da suka yi tare da yin kira ga amurka da ta sake duba batun ficewarta masu sauraro duka-duka abinda ya sauka kenan a shirin namu wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi takwas kenan agogon ghana wato da rabi za mu sake dawowa da wani sabon shirin kada a manta a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika muna nan a shafukanmu na facebook x instagram har da ma youtube yanzu kan a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatarwa da fiona wa mayi nan dudu da ta haɗa mana shirin sai injiniyan mu yau rob mclean ni muhammadu lalo ne ke cewa mutara a shirin namu na dare amma kada a yi nisa domin ga shirin yau da gobe.